Tarihi ta ɗaya Sura hudu Sauran gidajen Yahuda Zuriyoyin Yahuda su ne, Perez, Hezron, Karmi, Hur da Shobal Reyahiya ɗan Shobal shi ne mahaifin Yahat, Yahat shi ne mahaifin Ahumai da Lahat, waɗannan su ne gidajen Zoratiyawa, waɗannan su ne ’ya'yan Etam, Yadriyel, Eshma da Idbash, ’yar'uwarsu ita ce Hazzelelfoni, Fenuwel shi ne mahaifin Gedor, kuma Ezer shi ne mahaifin Husha, waɗannan su ne zuriyar Hur ɗan farin Ifrata. da mahaifin Betlehem, Ashhur mahaifin Tekowa yana da mata biyu, Hela da Na'ara, Na'ara ta haifi Hahuzam, Hefer Temeni da Hawahashtari Waɗannan su ne zuriyar Na'ara ’Ya'yan Hela maza su ne, Zered, Zohar, Etnan da Koz, Koz ne mahaifin Anub da Hazubeba shi ne kuma kakan iyalin da suka fito daga zuriyar Aharhel ɗan Harum, Yabez ya fi 'yan uwansa martaba, mahaifiyarsa ta sa masa suna Yabez, tana cewa, Na haife shi da azaba, Yabez ya yi kuka ga Allah na Isra'ila ya ce, Ka yi mini albarka, ka fadada yankina, bari hannunka ya kasance tare da ni, ya kuma kiyaye ni daga abin da zai cuce ni, don kada in shiga wahala, sai Allah ya ji roƙonsa. Kelub uwan Shuha shi ne mahaifin Mehir, wanda shi ne mahaifin Eshton, Eshton shi ne mahaifin Betrafa, Faseya da Tehinna, wanda ya haifi Ir Nahash, waɗannan su ne mutanen Reka, ’ya'yan Kenan maza su ne, Otniyel da Serahiya, ’ya'yan Otniyel maza su ne, Hatat da Meyonotai, Meyonotai shi ne mahaifin ofara. Serahiya shi ne mahaifin Yowab, mahaifin Ge Harashim, an kira shi haka domin mutanensa masu sana'ar hannu ne, ’ya'yan Kaleb ɗan Yefunne maza su ne, Iru, Ela da Na'am, ɗan Ela shi ne Kenaz, ’ya'yan Yahalalel su ne Zif, Zifa, Tiriya da Asarel, ’ya'yan Ezra maza su ne, Yeter, Mered, Efar da Yalon, ɗaya daga cikin matan Mered ta haifi Miriyam, Shammai da Ishba, wanda ya haifi Eshtemawa, matarsa mutuniyar Yahuda kuwa ta haifi Yared, mahaifin Gedor, Heber, mahaifin Soko, da kuma Yakutiyel, mahaifin Zanowa, waɗannan su ne ’ya'yan Bitiya ’yar Fir'auna, wadda Mered ya aura, ’ya'yan matar Hodiya, ’yar'uwar Naham, su ne suka haifi Keyila. Bagarme, da Eshtemowa mutumin Ma'aka, ’ya'yan Shimon maza su ne, Amnon, Rinna, Ben Hanan da Tilon; zuriyar Ishi su ne, Zohet da Ben Zohet, ’ya'yan Shela ɗan Yahuda maza su ne, Ir mahaifin Leka, La'ada mahaifin Maresha, da kuma gidajen masu aiki lilin a Bet Ashbeya, da Yokim, mutanen Kozeba, da Yowash, da Saraf wanda ya yi mulkin Mowab, da kuma Yashubi Lehem, waɗannan rubutattun tarihi ne na tun dā, su ne maginan tukwane waɗanda suka zauna a Netayim da Gedera, sun zauna a can, suka kuma yi wa sarki aiki, zuriyar Simeon. Zuriyar Simeyon su ne, Nemuwel, Yamin, Yarib, Zera da Shawulu Shawulu ya haifi shalum. shalum ya haifi Mibsam, Mibsam ya haifi Mishma, zuriyar Mishma su ne, hamuel. ɗansa, wanda ya haifi zakur. shi zakur kuma ya haifi Shimeyi, Shimeyi yana da ’ya'ya maza goma sha shida da ’ya'ya mata shida, amma ’ya'yansa ba su da ’ya'ya da yawa, saboda haka gidansu gaba ɗaya ba ta zama mai mutane da yawa kamar mutanen Yahuda ba, sun zauna a Beyersheba, Maloda, Hazor Shawel, Bilha, Ezem, Tolad, Betuel, Horma, Ziklag, Bet Markabot, Hazar Susim, Bitbiri da Sha'arayim. waɗannan su ne garuruwansu har lokacin mulkin Dauda, ƙauyukan da suke kewaye su, su ne Etam, Ayin, Rimon, Token da Ashan, garuruwa biyar, da kuma dukan ƙauyuka kewaye da waɗannan garuruwa, har zuwa Ba'al, waɗannan su ne wuraren zamansu, suka kuma ajiye tarihin zuriya. Zuriyar Simeon ta ƙunshi Meshobab da Yamlek, da Yosha ɗan Amaziya, akwai Yowel, da Yehu ɗan Yoshibiya, Yoshibiya ɗan Seraya ne, Serahiya kuma ɗan Asiyel ne, akwai eliyohinai da Ya'akoba da Yeshuhahiya da Asahiya da Adiyel. da Yesimiyel da Benahiya, akwai Ziza ɗan Shifi, Shifi ɗan Allon ne, Allon ɗan yadahiya ne, Yadahiya ɗan Shimri ne, Shimri kuma ɗan Shemahiya ne, mutanen da aka jera sunayensu a bisa, shugabannin gidajensu ne, iyalansu sun ƙaru sosai, suka tafi bayan garin Gedor wajajen gabashin kwari, suna neman makiyaya domin garkunansu, suka sami makiyaya mai ciyawa mai kyau, ƙasar kuma tana da fāɗi da salama kuma zaman lafiya. A da waɗansu mutanen Ham sun zauna a can, mutanen da aka jera sunayensu sun zo ne a zamanin Hezekiya sarkin Yahuda, suka yaƙi mutanen Ham a wuraren zamansu, haka kuma suka yi da Meyunawa da suke a can. suka hallaka su ƙaƙaf yadda yake har ya zuwa yau, sa'an nan suka zauna a wurin, gama akwai makiyaya domin garkunansu, mutum ɗari biyar na waɗannan mutane, Simeon, waɗanda Felatiya, Neyariya, Refahiya da Uziyel, ’ya'yan Ishi, maza suka jagorance, sun mamaye ƙasar tudu ta Seyir, suka karkashe ragowar Amalekawan da suke tsere, suka kuma zauna a can har yă zuwa yau.